amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da wasa da ya ƙara kaddara saduwan mu cikin wannan lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa kuma Allah ya karɓi kyawawan ayyukanmu kusakuranmu Allah ka yafe mana Allah kuma ka ba mu ikon gyarawa Allah cikin rahamarka da yalwar falalaka Allah ka nuna mana gaskiya kuma ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya kuma Allah ka ba mu ikon guje mata ‘yan uwa ba tare da ɓata lokaci ba akwai wani topic wanda nake ɗan so na ɗan haska insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba zan haska na faɗa abin da zan faɗi Sa'annan kuma in na gama na buɗe layin waya shine ƙa'idata ba don komai nake sa namba waya ba wallahi sai don al'umma su gane gaskiya sai don al'umma su fahimci gaskiya na faɗi ko ƙarya yayin da mutum ya zo ya magana akan aƙidarka kana kallonsa kana jinsa kana sa, ƙila kakan iya zuwa ƙarƙashin kwament ma ka rubuta wani abu ya buɗe nomba ka kasa kai kira baka iya kira ba wannan ke nuna duk abin da ya faɗi gaskiya ne kai ma ka tabbatar bai ma ƙarya ba saboda inda ya yi ma ƙarya to da lallai za ka tona masa asiri da lallai za ka ƙure shi za ka yi masa tsiye kenan duk abin da ya faɗi ka yadda da shi tun da kai shiru kamar yadda malima na usulul fiqhi suke faɗi cewa la sukuta li ma'radil kalami lakin na sukuta fi ma'radil hajati bayanun ba a shuru. lokacin da mutum ya zo ya zarge ka ya ce kaza ba ka shiru dole kai magana saboda tilas ne a wannan bangare kai magana in kuma kai shiru to shirin nan lokacin da ake da bukatar ka yi magana bayani ne eh, bayani ne kana cewa haka aƙidanmu take haka muka ci. amma ba za mu iya karewa ba a gaban alkanawi to in kana da hankali ya za ka je gaban allah wanda ya alkanawi da wannan aƙidar da ba za ka iya kare ta a gaban alkanawi ba in kana da hankali haka a wani maganar malama sukan ce as-sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanun as-sukutu yin shiru kana kallo alkanawi yana ragargaza shehunka sai kai shiru wanda dole ne ka kare shehu tunda dai ka yadda da shi ka yadda da aƙidai da ya ƙaƙabama ma a zuciya ka yadda shi kake bi to dole ne lazimi ne gare ka ka kare shi to in kai shiru ba ka yi magana ba wannan ikirari kake kana tabbatarwa ne eh wannan aƙidan mu ce amma ba za mu iya kare ta ba bayani kake yi a aikace wanda daman ya fi ka faɗi kamar yadda suke cawe albayanu bil fi'li a min al bayani a aikace ya fi ma ka faɗi yasa ko daga buɗewa ta na ga ɗan ɗariƙar da yake zagina ko yanzu a comment gashi ka rubuta sunanka da larabci wannan ke nuna kana da ido a arabiya sannan ga wani hoto ka sa ga wani rawani farin rawani ka sa wani gyale wani mayafi kore ka sa wannan ke nuna shehu ne kai amma yanzu ina hawa ban ma fara karatu ba ka rubuta wai ɗan iskan gari kenan to kaga amma ina bude layin waya zaka neme shi ka rasa eh, kaga yana da dama ya tsaya a kwamenti ya zage ni wallahi gashi nan shehi ne kuma in ka bibiya har zawiya yake da ita tsaya in haska muku shi ina farawa ban ma yi ma magana ba Ban shiga cikin topic ba yana rubuta zagi ya ce shegen gari <laughs> amma shegen gari ya gagare ka ya gagari malumanka ya gagari shehunanka tsaya in haska muku shi ku gan shi wallahi ya buɗe baki ya ce shegen gari to ina buɗewa za ka neme shi ka rasa eh, ina buɗewa za ka neme shi ka rasa ina buɗe layin waya zai ɓace ya iya wa ɗalibansa ƙarya ko muridansa ƙarya ya ce ai shi ya fi ƙarfin alkanawi to ka fi ƙarfin alkanawi ka zo kana zagi a comment ai in ka fi ƙarfin alkanawi bai kamata ka ringa sauraron wanda ka fi ƙarfi ba haka ringa comment kana zaginsa wallahi har shehunan ku manyan na sama suna ji kuma ba su da waɗanda za su iya turowa ne su kare inda za su iya wallahi da sun yi wayannan da kuke kallon su fa sun fi ku sanin inda ake shan wahala in an zo kare shi wallahi suna kallo idan tubus-tubus ne kai sun fi kowa sani sun fi ahalus sunna da suke bibiya cewa wani tubus tubus ne wallahi sun fi kowa sani ku ahlus sunna yan bid'a sun fi ku sanin level mustawa na kowa wallahi sun fi ku sani in akwai kofar shiga wallahi sun fi ku sani in ma tubus tubus ne mutum wallahi sun fi ku sani wallahi suna kallon kowa tar eh, akwai waɗanda ma na ji suna yi wa su wasilci cewa alkanawin nan fa kawai ku rabu da shi wallahi alkanawin nan kawai ku rabu da shi in yana shiri ku daina kira saboda gaskiya ɗalibi ne na ilimi kuma duk hanyar da ka biyo masa ta ilimi ba za ka ci nasara a kansa ba wallahi suna faɗi kuma ina da evidence akan haka to ka gan shi yanzu shehi ne amma daga budewa ya fara zagi <laughs> to Allah ya ma, tsaya ku gan shi in nuna muku daga budewa ya fara zagi kun gan shi anan ku kaga da arabiya ya rubuta sunansa kun ga yaqub idris at-tijani yace dan iskan gari kenan duk mutumin da kaga ya rubuta sunansa da arabiya wannan ke nuna ma yana da ido yana da ido a karatu tunda har ya iya ya rubuta da arabiya kuma zai iya karatu ya ja ya fassara ya karanta ya gane amma kaga ya zo tun kafin na fara yana zagi na daga kuma na buɗe layi na kira sai ka neme shi ka rasa ba zai taɓa kira ba shi dai zagin nan yana jin haushi yana jin damuwa yana shan allura amma ba zai iya kare shehun ba ba to yanzu dan Allah Yaqub Idris At-Tijani aqidar da baka isa ka zo gaban alkanawi ka kare ta ba in kana da hankali ita ce zaka je wa Allah da ita dan Allah wallahi in kai sai na bamban musu aqidar su in ni kai sai na ban musu abin su tunda dai na san ba zan iya zuwa gurin dan adam yaro karami ɗalibi in kare shehu tijjani ko shehu ibrahim ba wallahi ba zan je gaban allah da wannan abun ba zan bar shi ne tun anan saboda na san in alkanawai zai min tsiye to allah tsiyen tsiyen tsiyen tsiyen tsiye zai min kuma tsiyen alkanawi ba a ma kamanta shi da irin tsiyen allah da haka zan je akwai wata magana da sheikh kabira haruna gombe ya yi wanda na ga 'yan ɗariƙa suna ta batu a kai saboda ya ce ai salatul fatih ba ma manzan Allah ake wa wannan salatin ba ya faɗa haka cewa shi wannan salatin ba manzan Allah ake wa ba sai na ga suna ta haushi eh, na gansu suna ta haushi don menene Sheikh Kabiru Gombe zai ce wannan salatin ba manzan Allah akewa ba Sayyidul Bakari akewa eh dan me zai ce Muhammadul Bakari akewa ba manzan Allah ba ku dan yi hakuri da Allah ya dauko wasu manyan matsaloli na aqida yi magana ku dan bari da Allah na zo na ku bari in gyara za mu auna magana sheik kabiru gombe allah ya kara masa lafiya kai wallahi wani zubin wani zubin nakan yi shiru akan wani bawan Allah nakan yi shiru a kansa saboda kada mu buɗe wata ƙofa eh, nakan yi shiru akan wani bawan Allah saboda kada na buɗe wa shedan ƙofa Sheikh Kabir Haruna Gombe Allahu Akbar Allah ya ƙara masa lafiya da imani da nisan kwana Sheikh kuma shugaba jagora Sheikh Abdullahi Balalau Allah ya ƙara masa lafiya da imani da nisan kwana yan uwa bara ka san wayannan mutanen su ne wa addini aiki ba kana Najeriya a zaune wallahi ra ka sani ba bu za ka san su ne wa addini aiki ba kana Najeriya a zaune sai kana wa'yansu ƙasashe kun haɗu da su a can kai za ka san kai da kake gida wasa kake yi ba aikin kake ba ba jihadin kake ba daga yanayin da in suka zo za ka gansu da irin jigatar da suke da irin wahalar da suke sha in kai aka ce ka yi ba za ka yi ba wallahi tsaya in ɗan baku wani abu wayannan mutanen duk da arzikin da Allah ya yi musu duk da ni'imar da Allah ya yi musu duk da mutane da Allah ya yi musu sun sauka a ƙasar Ghana da suka sauka a ƙasar Ghana a jirgi suka ji daga nan airport suna sauka muka zo muka ɗebe su muka kama hanya sun sauka a Accra muka kama hanyar Kumasi muka kama hanyar Kumasi a cikin mota ku ji da kyau a cikin mota sai da muka yi kusan awa shida ko fiye da awa shida muna tafiya ba a jirgi suka je ba ni karan kaina sai da na gaji da zama jikina kamar an mun dukan tsiya da muka je kuma muka sauka a inda za mu sauka ba mu je ba sai da daddare da daddare safiya ta yi suka fito gurin ɗaurin aure daga gurin ɗaurin aure har ta kai washe gari suka zo gurin wa'azi muka zo muka fara wannan wa'azi ba mu tashi daga wannan wa'azi ba sai misalin kamar sha ɗaya na dare ko fiye da haka a cikin wannan daren daga gurin wannan wa'azin nan muka kama hanya a kara a mota cikin wannan dare ba mu muka dira Accra ba sai da asuba sai da asuba a lokacin muka yi sallah sannan ni na tawo gida wallahi da na tawo gida ƙuguna nan ƙuguna nan ciwo yake min saboda irin yanda na sha zama a mota na gaji ne bacci na tashi to bayan allah nan da safiya ta suka koma najeriya ɗazu-ɗazu muka yi waya da aran ma nasiru rugondi ya ce mun suna cikin jeji suna tafiya gurin wa'azi ko bauchi ko ina to yanzu dan Allah irin wa'annan in ba kai musu addu'a ba da Allah me ya kamata kai musu dan Allah dan Allah irin wa'annan alkhairan da suke yi ko kuskure suka yi da Allah za ka zo ka rufe ido ka rushe ka nuna kwata-kwata ma kai musu irin tashanci kamar wanda ba su taɓa wani alkhairi ba in kana da hankali kuma da karatu da sanin ya kamata ba za ka yi haka ba shi ya sa fa ni ake samun fa matsala da nifa saboda addinin musulunci ba addini ne dan butul ba haka aƙida ta musulunci ba aƙida ba ce butulu ko da a ce mutum ya yi wani abu wanda laifin ne kuskure ne mu koma tarihin annabi muhammad wasallam shi zai bamu fitilar haka shi zai haska mana sababin nuzul na wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawadda ai akwai ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya fitar da wani sirri ga kafirai ga shirin da Manzon Allah yake yi da sayyidina umar ya so ya ɗau mataki a kansa mai manzan Allah ya ce masa sai manzan Allah ya tuna wa sayyidina Umar wani alkhairi da wannan sahabi yayi a baya ya je fa yakin Badar fa abin da yayi ittifakan ba daidai bane laifi ne ittifakan manzan Allah ya tabbatar da laifi yayi amma sai yake tuna wani alkhairi to shi yasa ne ake samun matsala da ni idan mutum asalinsa ɗan bid'a ne sai ya zo yi wani abu to wannan daman bid'a ya zo tabbatarwa bai kamata a saurara masa ba amma idan mutum jajirtacce aiki ke wa sunna in an samu wani zalla ko wannan yanda za a ci mutuncin wancan shi haka za a ci mutuncin wannan wannan ba koyarwa sunna ba ce ba karatu ba ne kuma kawai tashanci ne tsantsa kuma ba shi da wujja a tafiyar sunna shekul islam ibn taimiyya in kana mu'amala da majmu'ul fatawa za ka ga yadda yake kawo wa'insu zantuka na magabata wa'insu ma bid'a suka aikata ya tabbatar da bid'a ce suka aikata amma ka dubi irin yadda ke musu mu'amala shi yasa wallahi wayannan mutane Allah dai ya mu dace bana so in ringa wani wannan mu da muke can <laughs> mu ne muka san aikin da suke yi wani bai taba ma barin su ya je wani gari da awa ba ballantana ya gaji ya hau mota ya kaza ya kaza ya kaza wallahi yasa Allah dai ya mu dace Allah kuma ya karba musu mu ma Allah ya karba mana yanda muke Eh, Allah kuma ya sa abin da suke sanadiyar shiryar dubban mutane ne Allah kuma ka ɗora su akan daidai ka ɗora su akan duk abin da ka yadda da shi duk wani abu wanda zai janyo fushinka Allah Allah ka kawo musu da shi cikin rayuwarsu da addininsu ya Allah a gurguje 'yan uwa Sheikh Kabiru Haruna Gombe ya yi wata magana wanda zan danna ta yanzu wanda 'yan ɗariƙa na ga suna ta haushi ta kowane ɓangare suna ta haushi suna ta haushi to zan sa maganar da ya yi bayan na sa wannan maganar da ya yi sai in koma kuma mu duba Salatin fatih ɗin sannan kuma sai na buɗe layin waya na gani shin waye zai kira ku bari da Allah in sa muku ku ji abin da yake cewa abu hazikin matashi shekar na zo na samu hazikin matashi shek alkadawai yana wazi kan wannan mimbari kuma ya ɗauko wasu manyan matsaloli na aƙida ya yi magana a kansu musamman salatin nan da ake turgima a kan shi salatul fati ko sa an dade yana rigima a kan shi amma abin da zai baka mamaki shine salatul fati aka ce tafi qur'ani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 kwalejin wanda makaranta ya je koya masa ba kan hanya ya tsince ta hausawa suka ce tsintattan mage ba ta mage bai yi wa abin da aka tsinto a ce ya fi ƙur'ani mai girma maganar Allah wannan rashin hankali ne wani zai ce to ai salatin annabi ne kuma an yadda ka yi amfani da larabcin ka kai annabi salati matukar kalmomin suna da kyau wannan haka yake amma ba irin salatin fati ba idan ka yi amfani da bakinka ka rubuta salati kalmomin masu kyau amma sai ka ce Allah ne ya saukar da shi to wannan salatin naka dan ta'addan salati ne ba za a yi shi ba amma idan ka ce ni ne na rubuta nan ijtihadi sai za a samu lada ga salatai nan da yawa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da malama suka rubuta da kalmomi masu kyau babu malamin da ya inkari a kai amma wannan wani ne ya sha shayi ko ya sha koko ya rubuta amma kuma sai ce Allah ne ya saukar idan ba su yadda ba su wasu ce karya muke ba su ce Allah ne ya saukar ba mu nuna musu ne idan ba mu nuna musu ba su kai mu kotu mu nuna duk dan bidiyan da ke garin kumasi da yake ganin karya muke da muka ce yan dariƙa sun ce salatul fati saukar da ita aka yi yana rubuce a cikin littafin su jawahirul ma'ani duk dan bidiya da yake da jayayya akan wannan bai yadda ba dan girman Allah ya kai mu kotu mu nuna inda aka rubuta to yaya za ka ka rubuta abu da hannunka sannan kuma ka ce Allah ne ya saukar dan ka rena wa mutane hankali kuma ka ce ai ana iya rubutawa kai da ka rubuta cewa kai Allah ne ya saukar ana ramma menene hukuncin wanda ya rubuta abu da hannun shi sannan ce Allah ne saukar jika sun makara lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah mu je gaba mu je gaba bihi samanan qalila to kai su ta kabaru kai ka dawo lahum mimma wa wailun lahum mimma kai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah madaukin sarki ya ce fa wailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim bala'i Bani. kwazazzaban azaba balbalin bala'i wuta balbal ta tabbata ga waɗanda suke rubuta abu da hannunsu ku ga wani takiri lafzi daga sanda kace an rubuta ya san da hannu aka rubuta ba da kafa ba ko da kafa aka rubuta dama da me aka rubuta da hannu amma domin Allah ya kara jaddada abun ka fahimce shi da kyau sai ya ce yaktubuna alkitaba sai ya ce bi aidihim wannan ta'kidi ne ya kara da hannunsu suka rubuta sun ma na haza min indillahi sannan sai suka ce daga wajen Allah ne Allah ne ya saukar Muhammadu Bakari ya faɗi wannan yanzu aka karanta mana hadda shafi ya zauna a ɗakin Kaba tsawon lokaci yana roƙon Allah ya bashi salatin da bai baiwa kowa ba a duniya Allah ya bashi salatin da ko annabi Muhammadu ba a bashi ba ba a ba annabi Ibrahim ba ba a ba annabi Musa ba ba a ba annabi Nuhu ba duk annabawan Allah babu wanda aka baiwa shi yanzu yake so a bashi wani abu sabo fil da annabi Muhammadu ma har yaba duniya bai samu ba suka ce ya dau tsawon lokaci yana yi alhamdulillah godiya ta tabbata dan yi haƙuri da Allah afwan ku yi haƙuri da Allah ku yi haƙuri eh, ku yi haƙuri eh, tsa'in dubo ku yi haƙuri da Allah ya salamu ya salamu ya salamu ya salamu ku yi haƙuri da Allah ku yi haƙuri eh, ina so in dubo wannan ɗin ne ku yi haƙuri Eh, da Allah ku yi haƙuri da Allah afuwan eh, ku yi haƙuri ya katse ne ya katse ne ku yi haƙuri da Allah eh, ku yi haƙuri ba za ka taɓa ji wannan makaranta ya je koya masa ba kan hanya ya tsince ta another quarrel with indeed another one. Then plus, plus, plus, plus. Amin, ku soki kaza, ku soki kaza, wai kuto me kuka kawo? Ba abin da muka kawo. Sannan kai annabtakar ta kama ke hatta bi ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan za a yi wa annabi wahayi wa ke turo ya kawo wahayi a rubuce yake kawo ko yakan karanta wa annabi ne annabi ya sa sahabai su rubuta to ita salatul fati saboda girmanta da muhimmancinta ba an faɗa muhammadu bakari ne sa sahabansa suka rubuta mashi ba a rubuce allah ya aiko da ita a jikin takarda ta haske aka kawo mashi kenan ta fi qur'ani ko ba ta fi qur'ani ba ya zaka zo ka ce mu ai larabcin yana da kyau ba matsala ba ce in dai larabci yana da kyau ana iya karantawa dan kare na mutane hankali ah ba wanda ne ma fi zama abin ban haushi ba salati kuka rubuta kuka ce salatin saukake ne alhali karya ce kuka baiwa salatin daraja da ta fita alkur'ani mai girma kuka ce ibada da wannan salatin ta fi ibadar annabawa ta fi ibadar mala'iku to ba shi zai baka haushi ba salatul fati ba annabi muhammadu ake yi ba na fahimci an zo da sabon karatu yau ba annabi muhammadu ake yi wa salatul fati ba wa ake yi wa bari ku ji wanda ake yi wa bari mu karanta salati allahumma ya allah salli ka yi salati ala muhammadin ga muhammadu kar ku manta ba ce ala nabiyina ba ga wa aka ce muhammadu ka aka ce ga muhammadu tambaya anan wani muhammadu sai aka ce alfatihu wanda ya bude lima ugulika abinda aka rufe da labarin tambaye ku sanda annabi ya zo du Allah ya aiko annabi kamin Allah ya aiko annabi Allah ya ce ya rufe wahayi kamin ya aiko annabi Allah ya ce ya rufe wahayi bai rufe ba da aka aiko annabi ne sai aka ce daga na yi me an rufe kenan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bude abin da aka rufe bai bude abin da aka rufe ba domin kamin ya zo da ba kofar wahayi abu da take amma da annabi ya zo sai aka ce an rufe daga baya sai muhammadu bakar ya zo shi ma sai aka yi masa wahayi kenan kofar wahayin nan da aka rufe an sake bude ta ko ba sake bude ta ba waye ya bude ta muhammadu bakari sai aka ce to allahumma ya allah salli kai salati ala Muhammadu a bisa muhammadu muna da muhammadu guda biyu akwai annabi muhammadu akwai muhammadu bakari kamar an tambaya wani muhammadu a cikinsu sai aka ce Al Fatihu wanda ya bude lima ugulika aka rufe annabi muhammadu ne ya bude abin da aka rufe ko muhammadu bakari ne ya bude abin da aka rufe kenan wani muhammadu aka yi wa salati annabi muhammadu ko muhammadu bakari to yan uwa a gurguje wannan shine gabar karatun wannan shine gabar karatu wato lokacin da wato sheikh kabir harun gombe ya faɗi wannan magana 'yan bida'a suna ta ihu suna ta zage-zage don menene zai zo ya ce ai ba annabi ake wa wannan salati ba don me zai zo ya ce wani ne muhammadu bakari shi ake wa salati aibe musu adalci ba ai a'a ku dakata da Allah ku ne ba ku kanku adalci ba kuma yana da right ya faɗi haka abin da yasa na ce yana da right ya faɗi haka shine muna karantowa cikin jawahirul ma'ani cewa ga yanda salatin nan ya zo kuna cewa ƙarya ne muna cewa zancen Allah ne kuna cewa ƙarya miki muna cewa mala'ika ne ya zo da ita kuna cewa karya miki muna cewa ga inda aka ce tana daidai da sauka alkur'ani so dubu shida kuna cewa karya miki to mun ji mun ajiye abin da ke cikin jawahirul ma'ani shine wanda sheik kabir haruna gombe ya yi to mu koma salatin dai wahayinsa aka yi wahayinsa aka yadda kuka faɗi wahayinsa aka yi wahayinsa aka yi yadda kuka faɗi to shin bayan annabi muhammad sallama ya bar duniya bayan annabi sallama ya bar duniya shin wahayi ya yanke ko kuma wahayi bai yanke ba wahayi ya yanke an rufe wahayi za mu karanta wato hadisai da suka nuna haka za mu karanta hadisai da suka nuna haka an yanke wahayi an gama wahayi to idan an gama wahayi sai wani ya zo ya ce shi an masa wahayi ko ya zo da abu wanda duk mai hankali mai karatu ya san wannan abun wahayinsa aka yi bayan wahayi ya yanke to tabbas za mu ce ya buɗe abin da aka rufe ne saboda bayan manzan Allah an rufe wahayi shi sai ya zo ya ce an masa wahayi to cewa an masa wahayi to kenan shi ya buɗe abin da aka rufe kenan ai saboda wahayi ya yanke an rufe sai kuma wani ya zo ya ce ga mala'ika ya zo masa da abu a cikin takarda ta haske an saukan masa da shi a rubuce wanda kuma wannan din mai hankali mai karatu ya san wahayi ne eh auki zo ki wuce dan ina so in wannan ne in da shi yasa na wannan mun gane afuwan da Allah ina so ne na haska in sa wannan a baya ne nan ta baya saboda ina so in shiga cikin karatun gaba daya ku yi sauri da Allah ku zo ku wuce ku yi haƙuri zan mai da kyamarar ta baya ne to kamar yadda na yi bayani wahayi ya yanke wahayi ya yanke haka kuma za mu zo da hadisan da suka nuna wahayi ya yanki to idan wahayi ya yanki mala'ika jibril ya daina kawo saƙo na shari'a sai wani ya zo ya ce mala'ika jibrilu ya kawo masa saƙo kuma saƙon nan shari'a ne da Allah yanzu wanda ya ce mala'ikan ya kawo ba ya buɗe abin da aka kulle ba ya buɗe abin da aka kulle shi yasa dole ya ce ba annaba ake wa ba kuma gashi zan nuna muku hadisai waɗanda suka tabbatar da wahayin nan fa ya yanki hadisi na farko gashi ba sai na wahal da ku ba gashi nan cikin riyadus salihin ma wanda imamun nawawi ya kawo a cikin babu ziyarati ahlil khairi wa mujalasatihim wa su'ubatihim wa mahabbatihim sannan kuma wa talabi ziyaratihim wa wa talabi ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyaratil mawadi'il ga shi nan wannan salihi na ne afwan da Allah ku yi haƙuri gashi bayan ya kawo ya kawo wani hadisi wanda asalin wannan hadisin imamu muslim shi ya fitar da wannan hadisin gashi za mu karanta mu nuna inda wahayin ya yanke to in dai ya tabbata wahayin nan ya yanke dan kashe min wannan fitilar in dai ya tabbata wannan wahayin nan ya yanke ku dan yi hakuri da Allah in dai ya tabbata wannan wahayin nan ya yanke ya yanke to sai wani ya zo ya ce an masa to yanzu aka zo a cikin salatin aka ce alfatihi lima ughliqa ai shi ya bude abin da aka kulle sai dai in ba a kulle wahayin ba to sai mu ce a'a ai ba bude waye ba gashi nan a cikin riyadu salihina nan kurkusa eh, ban ba ku wahala ba in ka ɗauko gashi cikin shafi na ɗari da biyar daidai kaga cikin babu ziyarati ahalil khairi wa mujalasatihim wa su'batihim wa muhabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'a'i minhum wa ziyaratil mawadi'il fadilati to da ya zo gashi ya kawo wani hadisi wanda asalin wannan hadisin Imam muslim shi ya fitar da shi gashi nan wanda aka karɓo daga anas ɗan malik allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala abubakar li'umar radiyallahu anhu sayyidina abubakar ya ce wa sayyidina umar ba'da wafatin rasulullah sallama bayan manzon allah ya bar duniya me yace masa yace in taliq bina ila ummi Ayman. yace zo mu tafi zuwa gurin ummu aiman nazuruha yace mu kai mata ziyara mu ziyarce ta kama kana rasulullah sallama ya zuruha kamar yadda manzon Allah sallama ya kasance lokacin da yake da rai yana ziyartar ta yace falan man ta yace falan man tahaya ilaiha man tahaya ilaiha yayin da suka kai zuwa gare ta bakar sai ta kuka faƙala laha sai suka ce mata suka ce da ita mayu bikiki ki me yasa ki kuka me yasa ki kike kuka amma ta alamina annama indallahi khairu li rasulillahi sallama shin baki san abin da ke gurin Allah ya fi wa manzan Allah alkhairi ba faƙala sai ta ce inni la abiki Allah akuna a'lamu annama indallahi ta'ala khairul li rasulullah sallama tace ba wai ina kuka bane saboda wai ban san cewa abin da yake gurin Allah ya fi alkhairi ga manzan Allah ba ba wai dan haka nake kuka ba wato uwa na san abin da ke gurin Allah ya fi alkhairi ai ga manzan Allah walakin abiki sai dai ni ina kuka ne annal wahaya qadin qata'a minas sama'i annal wahayi lalle wahayi kadin qata haqiqa ya yanke mina sama'i daga sama Kinan mala'ika jibrilu ba zai sauko daga sama ya zo kawo wahayi ba kaga anan an kulle da wafatin manzan Allah an kulle wahayi da wafatin manzan Allah gashi ummu aiman tana kuka shikenan su ma kawai ta sa su suka ringa kama kuka muhalli shayid dai gashi annal wahaya kadin inqata'a minas sama'i to kaga an kulle wahayin ya yanke sahabiya ce take faɗin cewa wahayi ya yanke a gaban wa take faɗi a gaban sayyidina abubakar a gaban wa take faɗi a gaban sayyidina umar cewa wahayi ya yanke annal wahaya kadin qata'a minas sama'i wahayi ya yanke daga sama zuwa ƙarshen hadisi mu ƙara komawa sayyidina umar shima ya tabbatar da wahayi ya yanke cikin dai wannan dai cikin wannan littafin mu ƙara komawa akwai wani babi a gaba akwai wani babi a gaba akwai wani babi a gaba cikin riyadu na. shi yasa wato saboda kada in wahal da ku sai na ɗauko muku wanda za ku iya dubawa ku gani kun ga can wahayi ya yanke ko to ga wani cikin babin da cikin riyadu na gashi in kuka duba gashi shi ma babu ijirai a hakamin nasi ala zahiri an gane kaga babu ijra'i a hakamin nasi ala zahiri babin da zai magana akan gudanar da hukunce-hukuncen mutane akan zahiri wa sara'iruhum ila Allah ta'ala abinda ke cikin zukatansu kuma yana ga Allah eh, to tsaya ku ji abinda sahabbai suke cewa abin da sayyidina Umar ke cewa da ya yazo Imam Nawawi ya kawo wannan hadisin wanda wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi shi ma zai tabbatar mana wahayi ya yanki. an gane gashi nan daga Abdullahi bin Utba bin Mas'udin qala yace sami'tu Umar bin al-Khattab naji Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya yaqul yana cewa inna nasan كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع يتي وإنما نأخذكم وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء يتي الله يحاسبه في سريرته wa man az'ara lana su'an lam nu'amminhu wa lam nusaddiquhu wa in qala inna sariratahu hasana rawahu al-bukhari to shi ma gashi sayyidina Umar ke cewa inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi yace lallai mutane ana kama su ne da wahayi ya ce lallai mutane kanu yi ukhadu na wahayi sun kasance ana kama su ne da wahayi fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi a zamanin manzon Allah sai na Umar ya ce wa innal wahaya lallai wahayi kadin qata'a haƙiƙa ya yanki kaga ya ce lallai wahayi ya yanki sai na Umar ya ce wahayi ya yanki umma aiman ta ce wahayi ya yanke take kuka take kuka e take kuka saboda wahayi ya yanke to wannan kenan to da Allah idan wani ya zo ya ce an masa wahayin bayan an ce ya yanke ya daina zuwa kenan an kulle shi sai ya zo sai ya ce an masa wannan wahayin dan Allah idan aka ce shi ake wa wannan salatin ƙarya aka yi dan Allah sai dai ku zo ku ce ba wahayi aka yi masa ba ku ce a'a da aka ce mala'ika ne ya zo da ita ƙarya ake yi eh, idan kuka ce ƙarya ne cewa ba mala'ika ne ya zo da ita cikin takarda haske ba ba haka ba ne kuka ce ƙarya ne sai mu eto eh bai buɗe abin da aka kulle ba amma mutuƙar kun yadda mala'ika ne ya zo da ita a takarda ta haske to wahayi aka yi masa sahabbai kuma gashi sai na umar yana gaya mana cewa wahayi ya yanke sa'an nan ga sayyidina abubakar da shi da umar sun kai wa ummu aiman ziyara suka same ta tana kuka da suka je ta gansu suka tuno mata da yanayi na wafatin manzo a sassalama ta ringa kuka suka ce me yasa ki kuka shin baki san cewa abin da ke gurin Allah ya fi alkhairi ga manzon Allah ba ta ce a'a ina kuka ne ba wai dan ban san cewa abin da ke gurin Allah shine alkhairi ga manzon Allah ba a'a ina kuka ne saboda wahayi ya yanke ina kuka ne saboda wahayi ya yanke to da Allah mu koma cikin jawahirul ma'ani ka gani wannan salatin wahayinta akai to yanzu idan ya tabbata sahabbai sun ce mana wahayi ya yanke sai wani ya ce an masa wahayi da Allah in muka zo muka ce shi ake wa salatin da shi ya buɗe abin da aka kulle da Allah mun yi ƙarya sai dai in ku ce ƙarya ne cewa wahayi aka yi masa ko cewa mala'ika ya zo da ita a takarda haske ƙarya ne wannan abu sai mu ce oke to ba matsala amma in dai kun yarda cewa mala'ika ne ya zo da ita a takarda ta haske to shi sayyidul bakari ya buɗe kenan Eh, shine alfatihi ma ugulika kenan Sahabai sun ce wahayi ya kulle shi kuma ya bude shi gashi nan to kaga idan aka ce Allah salli ala eh, sayyidina Muhammadin kaga kenan wancan shi sayyidul bakari kenan tunda shi ya bude wahayi sahabbai gashi sun gaya mana wahayi ya yanke gashi cikin jawahirul ma'ani kuma zamu ji wahayinta akai gashi cikin juz'i na ɗaya. in ka duba cikin shafi na hamsin da takwas gashi yace sun maƙala shehu radiyallahu anhu sannan shehu yace radiyallahu anhu yace wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam annaha lam takun min ta'lif al-bakari ay salatul al-fati'i lima ugulika ilahi walakinahu tawajja ila Allah muddatan tawilatan أن يمنحه صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثواب جميع الصلوات وسر جميع الصلوات وطال طلبه مدة ثم أجاب دعته فأتاه الملك ثم أجاب دعوته kada su ce إنا ina karantawa babu wannan ko ina kuskure dan ka san haka suke summa ajaba da'watahu fa atawul malaku bi hadhihi salati maktubatan fi sa'ifatin minan nuri kaga sannan mala'ika yazo da ita cikin takarda ta haske cikin takarda ta haske cikin takarda ta haske to kaga idan mutum ya ce to ai ai ba shi ake yi wa ba kenan zai ɗauki haka sai dai in ku zo ku ce eh kun yarda mala'ikan ne ya zo da ita a takarda ta haske haka ne kun yarda to idan kwace kun yarda to wahayi ne kenan to in muka koma sai mu ga to sahabbai ba su ce mana wahayi ya yanke ba kun ai kun ga wajen sun faɗi sayyidina Umar yana cewa anna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi rasulullah sallallahu wa qadin wa anna al wahyi qadin qata yace da ana kama mutane a zamanin manzon Allah yace da wahayi yace yanzu wahayi ya yanki to sai kuma wani ya ce mala'ika ya zo masa ya kawo masa wani abu kaga shi shine alfatihi lima ugulika kenan ga harisun umma aiman da muka karanta tana kuka saboda mai tace wahayi daga sama ya yanke mala'ika jibrilu ai sakkowa yake yi ai sakkowa yake ai sakkowa yake wa ma natanazzalu illa bi amrin rabbika ai sakkowa yake yi to an ce ya yanki daga sama sai kuma wani ya ce ai gashi mala'ika jibrilin ya sauko da wahayi to da Allah ba za a ce shine alfatihi ma ugulika ba idan aka ce haka an yi kuskure fahimta ce ai tun da dai kun ce eh ta aka yi shi ya zo da ita mala'ikan ne sai dai yanzu in ba mala'ika ne ya zo da ita ba to sai ku ga mana inda aka same ta za mu sa nan ba shi yasa karatun ba tsayi da Allah eh, babu tsayi shine wannan magana Allah ya sa mu dace babu tsayi karatun babu tsayi karatun shi yasa abu ne ɗayan biyu in dai kun yadda wahayinta aka ita salatul fati to sahabbai sun ce mana wahayi ya yanki kenan wannan wanda ya zo ya buɗe kenan wannan wanda ya zo ya buɗe eh, wannan wanda ya zo kenan shi ya buɗe kenan wahayin zancen sahabbai za mu ɗauka na cewa wahayi ya yanke ko zancen ku su dai sahabbai sun ce ya yanke to sai wani yazo zo ya ce gashi mala'ika ya zo masa to kaga kenan mala'ika ya zo masa wahayi kenan ko mala'ika ya zo masa da abu kuma shari'a ne kaga kenan shi ya bude kenan shine alfatihi lima ugulika kenan idan kuma ba wahayinta aka yi ba to sai ku zo ku yi mana bayani ku ce a'a ba wahayinta aka yi ba to kaga sai mu ce to fahimtar da shak yayi ba daidai ba ce amma matukar kun yarda wahayinta aka yi to ai wahayi ya kulle sahabban manzan Allah sun gaya mana wahayi ya yanke to in wani ya zo ya buɗe shi shine alfatih lima ubulikan ai idan kuma abin da aka faɗi mala'ika ya zo da ita ƙarya ake to sai ku zo ku ce ƙarya yawa kawai sai ku ce ƙarya aka yi a nan ƙarya aka yi a nan to ka wannan shine fa abu wallahi abun ko abun babu wani damuwa ba wani damuwa abu ne very simple ba wani damuwa a'a ba wahayinta aka yi ba sai mu ce ok to tunda ba wahayinta aka yi ba ai daman wahayi ya yanke sahabbai sun faɗi eh, gashi zan ƙara nuna muku da Allah gashi nan cikin riyadu salihi na karanta kaga riyadu na ne cikin riyadu na gashi na karanta wannan babu gashi nan babu ijra'i ahkamin nasi ala zahiri wa sara'iruhum ila Allah ta'ala in ka duba gashi cikin shafi na 112 Ga gashi nan hadisin da na karanta wanda Imam al-Bukhari ne ya fitar da shi wanda aka karɓo daga Abdullahi dan Utuba dan Mas'ud yake cewa sami'tu Umar bin al naji Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya kulu Allah ƙara kara masa yadda yana cewa inna nasan yace lallai mutane kanu yu'khaduna bil wahyi sun kasance ana kama su da wahayi fi ahad rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah sai yace wa innal wahya lallai wahayi qadin qata'a haƙiƙa ya yanki kaga yace lalle wahayi ya yanke yace wa inna ma na akhudhukum al'ana a yanzu kadai zamu kama ku ne bima zahara lana min a'malikum da abin da ya bayyana gare mu na ayyukanku yace faman azhara lana khairan duk wanda ya bayyana mana alkhairi amma nahu zamu amintar da shi wa nahu zamu kusantar da shi wa laysa lana min sarirati shay'un dangane da zuciyarsa ba mu da wani abu Allahu yuhasibuhu fi sarirati Allah ne zai masa hisabi dangane da abin da ke zuciyarsa yace wa man azhara da Nasu an duk wanda kuma ya bayyana mana mummunan abu yace lamnu aminhu yace ba za mu amintar da shi ba Ya yace walam nusaddiquhu kuma ba za mu gazgata shi ba wa in qala inna sariratahu hasana ko da ya ce zuciyarsa kyakkyawa ce me yasa saboda ya ce wa innal wahaya qadin qata'a ce haƙiƙa wahayi ya yanke kaga an kulla wahayi kenan to in wani yazo ce an masa ya bude shi kenan ya buɗe kenan in wani yazo zo ya ce an masa da Allah bai buɗe ba kenan ya buɗe in wani yazo zo ya ce an masa wahayi to shine al alfatihi lima ugulika kenan an rufe wahayi shi ya buɗe dan haka in shak ya ce shi ake wa salati yayi gaskiya matukar kunyar da wahayin ne gashi na karanta wannan asar din shi ma gashi na karanta wannan hadisin gashi cikin dai riyadus salihin din kaga shafi na ɗari da biyar. cikin babu ziyarati ahalil khairi in ka duba ga shi ma ya kawo wannan hadisin imamu muslim ya fitar da shi wanda shi ma daga anas dan malik allah ya kara masa yadda kala ya ce kala abubakar li umara na abubakar ya ce wa na umar radiyallahu anhu da wafatin rasulullah sallallahu bayan manzo allah ya yi wafati ya ce in talik bina ila ummi aiman yace zo mu tafi gurin umma aiman radiyallahu anha na zuruha mu ziyarce ta kama kana rasulullah sallama ya zuruha kamar yadda manzon Allah ya kasance yana ziyartar ta aka ce falan man tahaya ilaiha yayin da suka kai zuwa gare ta gidan umma aiman din bakar sai tai kuka faqala laha sai suka ce da ita ma yubkiki meye yasa ki kuka me yasa kike kuka amma ta'alamina annama indallahi khairun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin baki sani bane lalle abin da ke gurin Allah ya fa alkhairi ga manzon Allah faqalat sai ta ce inni la abiki Allah akuna a'lamu annama inda Allah ta'ala khairul li rasulillah sallama tace ba wai ina kuka bane dan ban san cewa abin da ke gurin Allah ya fi alkhairi ga manzon Allah ba tace walakin abki tace ni kadai ina kuka ne sai dai ni ina kuka ne annal wahaya qadin qata'a minas sama'i kun ji annal wahaya lalle wahayi qadin qata'a sama'i haƙiƙa ya yanke daga sama kaga wannan sahabiya ce ta faɗi wacce ta zauna da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a gaban wa ta faɗi a gaban sayyidina Abubakar ta faɗi a gaban wa ta faɗi a gaban sayyidina Umar ta faɗi suka shiru shirunsu da suka ya nuna abin da ta faɗi haka ne saboda la sukuta li ma'radil kalami lakin na sukuta fi ma'radil hajati bayanun saboda asukutu sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanun shirun su da suka ya nuna wahayin ya yanke haka sai na Umar da kansa yace wahayi ya yanke mun nuna to da Allah yanzu in wahayi ya yanke sai wani yace gashi mala'ika ya zo masa da wani salati yanzu dan Allah bai bude abin da aka kulle ba dan Allah idan aka ce shi ake wa salati shine al-fatih lima ughliqa da Allah an yi kuskure sai dai in ku zo ku ce a'a da aka ce mala'ika ne ya kawo ta ƙarya ake eh, amma mutukar kun yadda mala'ika ne ya kawo ta to sai mu ce hakan ne in kuma kuka yarda mala'ika ne ya kawo ta cewa zancen Allah ne to wannan wani kafircin shi ma kuka shiga sai mu yadda hakan sai mu sallama sai mu ce to abin da shek ya faɗi ba daidai ba ne sai mu yi muku mu'amala a kan abin da kuka faɗi eh, sai mu yi muku ai mu'amala ɗin a kan abin da kuka faɗi cewa eh kaza to sai mu shiga kuma sai yi wani sabon karatu wannan sai kun auro sai in buɗe wannan littattafan Allah ya sa mu dace da Allah ga ba nan fa tunda na safa ba a kira ba fa tun da na safa ban ga an yi kira ba ni na gama karatu kawai ku nake jira eh in dai mala'ikan ne ya kawo ta aka yi wahayinta to shi al bakari to shi kenan shine Al-Fatihil alfatihi lima ugulikan kenan sai dai in za ku ce a'a ba mala'ika ne yazo da ita ba to kaga nan kuma kun karyata shehu tijjani dan shi yace mala'ikan ne yazo da ita Allah ya sa mu dace da Allah gashi nan na sa number waya kun ga abin da na ce muku ko akwai wani wanda yake ta zagi na a comment amma kaga yanzu zaka neme shi ka rasa yana ta zagi na a comment eh haka na da lokacin da zaka zage ni a comment amma baka da lokacin da zaka yi kira baka da lokacin da zaka yi kira ku amma kana da lokacin zagi na a comment gashi nan to dai karatu ne akai Eh, sahabbai sun ce wahayi ya yanki to idan wani yazo zo ya ce an masa to yanzu shi ya buɗe abin da aka rufe kenan an rufe wahayi shi ya zo ya buɗe sai da idan za ku ce ƙarya ake cewa mala'ika ne ya kawo ta cikin takarda ta haske ƙarya ne eh, to wannan kuma sai mu buɗe wani karatu kenan amma ga shi nan fa ni na gama karatu ku nake jira na gama eh, na gama na gama ku nake jira na gama shi yasa idan muka zo muka wannan ni kaga bana irin wannan abin wai na zo abin da na faɗi shine daidai na gudu bana haka bana haka abu ne na karatu kila ba daidai na faɗi ba amma in kun hauro ne za a gane amma kana gefe kana zagi eh, wannan zagi da kake nika abin da ke ƙara min eh, ni da littafi na buɗe ne karatu in za ka iya hauro mi shi kenan kawai eh, y eh. to ga wani nan yana rubutawa wai wannan karatun waye waye warware ya warware shi a gaban jahilai ne eh, ka ce in ya isa ya haifi ya zo ya warware shi a gabana a gabanku ya warware ku jahilai eh, ka ce in ya isa ya zo gaba na ya warware dama ai haka ne ani ka gani nan ai fito fili ne sannan na sa number waya ai eh, dama sukan tara ku da yake ku makafi ne eh, kan tara ku su warware ai amma bu za ka tabbatar da ya warware ba sai ya zo nan eh, a nan ne za ka tabbatar da cin da gaske ne ya warware ko wayoye muku in ya hauro nan shine za ka tabbatar Eh, shin ya warware hakan ko muku to anan ne za ka gane in ya fito kenan eh, amma daman sukan je a gabanku dama mana sukan je a gabanku su je su karya su faɗi faɗi banza faɗi hofi to ba za ka san ba daidai suka faɗi ba sai sun zo nan ai eh, saboda anan ne in suka faɗi za a sa su a fefe za a auna su a mizani na karatu amma in sun je gefe daman sun tara jahilai dole su je su ce sun warware mana a amma in kana so ka tabbatar da sun warware su zo nan ka ce su zo su warware a nan e, a nan ne za ka tabbatar da sun warware ko wayo suka yi muku wallahi za ka gane wayo suka yi muku ba su warware din ba karya suke muku in kuma sun isa suna da yaƙini sun warware da Allah su zo nan gashi nan na sa number waya har yanzu ina jira eh, wahayi ya yanke shi kuma sayyid al-bakari ya zo ya buɗe kaga idan an ce al-fatih lima ugulika da shi ake an yi daidai kenan tunda dai sahabbai sun gaya mana wahayin nan ya yanke shi sai ya ce an masa kaga an kulle shi ya buɗe kenan shine fa kawai abin ba in kuma kun ce ba wahayinta aka yi ba sai mu ce to shek kabiru gombe allah kara ma lafiya da nisan kwana ba wahayinta aka yi ba to kaga aka aka same ta sai ku yi mana bayani amma ku yi mana bayani fa cikin littafi fa <laughs> eh, idan ka san ni illa ta kenan wani ya ce wai kai ba za ka yarda mu ringa faɗi ba kawai sai ka ce sai an ka littafi tun da kai ba wahayi aka yi ma ba dole a gaya min littafi mana ni littafi na buɗe na karanta kawai kai shi ka zo da molan ka da ra'asi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam ya shaik malam rabiu kai ne ka bude kofar wahayin da aka kulle ko ina ba ne ai sai su ana aiki sai su bakari ni wato malam tambayar ma da nake so in yi wai shi bakarin nan lokacin da ya buɗe wannan kofar to ta ina wai shiga kabon ne har ya shiga ya zauna sannan kuma lokacin da shi mala'ikan ya kawo mishi wannan takarda wannan salatul a cikin fara takarda ba wani shaida ne a gurin wanda in aka rike shi zai iya cewa ga shaida shaidu na wanda saboda yanzu wannan abun an dugunguno an bashi ya ce mala'ika ne kamun shi to kuma ba wata shaida to wayannan kuma an zo an ce wannan salati ba manzan Allah ake ba bakar ake masu zo suna ta ta da zo na tsaye daman can kowa kasan dr Kabiru gombe da ya faɗi wannan magana sai da ya ce yau kwana an kawo wasu za su ce an ga sabon karatu to yanzu shi wannan salati malam na'am da suke ta rikici dole su manzan Allah ake suke wa dole su manzan Allah suke wa hmm. to me zai hana su rabu da shi shi wannan salati wanda suka ce dole sai an yadda manzan Allah suke suke ma su rike wanda suka tabbatar da cewa eh lalle wannan din na manzan Allah me zai hana a kai baka ji ba ai jahilan sun ce wannan ma ba su tabbatar na manzan Allah ba ne suna da shakku a kansa shi salati ibrahim sosai mana kai baka ji ba eh na ji ka saka wani dan shi'a ranar nan a'a ba wai dan shi'a ba su yan dariƙar ai su su yan shi'a nan a su da kansu sun ce wasu dawa su da kansu ma sun ce sai dawa wai kara suke ma ahli sunna kenan eh wallahi suka ce suna da shakku akan salatul ibrahimiyya shi haka wannan mai singiletin ya ce ya ce wanda yake da yaƙini a kansa shine salatul fati haka ya ce to yanzu yanzu to ya za a yi ya za a yi mu yadda cewa wannan ta ya da wani irin hujja za su zo su tabbatar mana cewa wannan salatin wannan salatin a cikin addinin musulunci yake eh, a wannan tabin musulunci yake shi wannan sai dai sun hauru wai ni abin da yake bani mamaki kai yanzu kai kai kira fa yanzu ka san ko eh. mutane nawa ne suke kallo na live mutane 400 da 50 da 460 to ka ji ɗari hudu da sittin amma yanzu eh, kai kai kaɗai fa kai kira shin ana so a ce duk ɗari hudu nan da sittin ɗin gashi ɗari hudu da sittin da tara ɗari hudu da saba'in da hudu yanzu ana so eh. gashi ma ɗari hudu da tamanin da ɗaya yanzu gashi ɗari hudu da tamanin da bakwai wallahi gashi ɗari hudu da casa'in yanzu suna ƙaruwa yanzu a ce duk gaba ɗayan su sunna ne suke kallo na dan Allah a ba zai yiwu ba yi. yanzu sai ka gama yi sai ka gama a zo a yi ko gurin a rinka zage-zage yanzu hakan nan ma akwai masu zage-zagen ga suna ai <laughs> suna nan to shi wannan magana da Dr. Kabiru Gombe magana ce ta gaskiya wanda sai dai mutumin da ba shi da hankali ne ba zai fahimce ta ba tabbas wahayi an rufe ga hadisi nan ka kawo to shi kowa bakar ya ce ba a rufe ba shi an kawo mushi wahayi to ba su yadda cewa wahayi ba ne kuma sun ce mala'ika ne ya kawo kawo kenan shi ne alfati ne ma uguli ga din kenan to ko Shi ne kenan kaga shi kabiru gombe yi gaskiya tun daga shi sahabban manzan Allah sun gaya mana an kulla wahayi to shi ko malam bakari ya ce an bude, to kuma akwai wata magana wanda nake suke faɗa wai shi bakarin nan wai jikan jika sai na bakar rego a to yanzu dan Allah eh, eh. to Allah da ya samu dace <laughs> kai mutane da wala mutane da suna cutar mutane Allah bala dillalazi to mun ji jika sai na bakar rego to sai ya sai ku yadda kici eh ai ya bude shi abin da aka kulle din <laughs> eh sai ku yadda ya bude kakan shi bai to yanzu dan girman Allah kakan shi bai bude ba sai shi zai zo ya bude ko bi shi a ya kamata mutanen nan su yi makansa adalci mutane ba yanzu ba wallahi tallahi yanzu ba kiwon fa dabbobi ake mutane ake kiwo don haka duk wanda zai yi magana wallahi dole duba inda zai magana nan yaushe zai yi ta a daidai wane yanayi zai yi ta saboda mutane ba mahaukata ba ne inda sun yi amfani da eh, a ga wani nan yana kira Imanar eh, rabi ga wani nan yana kira ba mu sani ba ko su ne to to shi ke to ga malam na ga malam kaki su nan mara gani a gaishe eh malam kaki su to ban gan shi ba haka to assalamu alaikum dan uwa ka yi kira na kuma ka sa mitin kanka eh. assalamu alaikum ya gi alaikum salam da alhamdulillah ya wajen wallah alhamdulillah ya kwana kuma ko kai ka bude ai wahayin da aka kulle eh, sahabbai sun ce ah, an kulle a ah, malawa ne ne ai wai yanzu ma yana yawan a cikin tiktok sai na ga wannan jahil nasu wai suleiman tufi na ga ya fito yana wai yana yana abin gashi na kawo shi ba yana wurin yawa wannan jahilin nasu wai yake cewa wai ai gashi tun zamanin annabi isa kafin annabi isa yanzu wai lokacin an rufe wahayi sai da manzo Allah ya zo sai an kabu wahayi wai shi ne ake nufi da wannan abin shi. jahilai ko suna ta kabbara malam jahilai suna ta kabbara suna ta yi suna ta zagin shi shakka bin gombe suna ta kabbara ai ina Allah saka da kai shi ke a wasu ke ka wannan mutane ba su tsoron Allah malam hello assalamu alaikum assalamu alaikum malam wa alaikum salam. Boko jina bari ba kun ji abin da ke ci na eh ina jin ka ai kana ji wani zahiri in ya je gefe ya yi wani abu ai da ka baki nan haka nan na ji wani yana cewa wai kowaye ya warware wannan wai karatun ai gaba na zai zo ya warware to haka suke ai mara ai in zaka idan ma kuna lafiya take ta wani lokaci suna yawo to da su yawo su wuce ba su tsaya ma kusa ba sa isowa sai da su dukkan su tare yare suna musu suna kama su shuba don kun san su ba ba sa karatu sai dai kawai su da sun dogara kawai da malaman su abin da suke ga shi shigen su yadda to eh to nan kaga in wani jahili ya je gefe yayi surutu ina ganin ai da mun bari nan mu zai zo ya gaya mana ai su ai suna ganin kun zuma ai ya kamata yanzu kusan mutum nawa ba, ni yanzu da yake da ban san ko amma da su ko ne kira kusan kusan mutum 500 a ya kamata cin su a samu wanda zai kira wani malami a cikin su ya kira kuma sun san da ana karatu suna gani a suna gani to Allah ya sa mu dace shi wancan ma jahil na na bauchi shi kamata a ce ya kira dan shi shi shi shi ne zo suke ji shi a cikin ma dari kamata su akan bangaren karewa akan bangaren kare shi shi kamata ya kira jahilin na bauchi ya <laughs> wallahi malam bera kuma wane ne bera bera bera wannan wai abul sadi abul sadi beran fera kuma kai eh, abul sadi ba a'a ta yaya za su sa masa beran fera sai dai in ku ne kuka canja to ai mali yanzu to ai mali yanzu idan kun shiga ma duk inda kun shiga a YouTube ko a mm, cikin Google ko a yana kun shiga idan kun da kun sa beran fera za ba ku eh, eh. A'a, amma dai ba su suka sa masa beran fairan ba ku ne ku. A'a, to an suma ya sun sawa Dr. Idris, kenan kun ga dole ne a yi wanda ya malamin sa yin malamin sa. <laughs> Kai, kai, kai. Malam Suleiman, Malam Suleiman, Malam Suleiman. <laughs> Kai, Allah ya sa mu dace. <laughs> Wallahi mala wannan wannan ba Allah dai kawai Allah wuce kire shi amma kuma ni a ganin gaskiya abin da yake yi wannan ba Allah yana sanin yake yi kawai dai jahalin yake sai yake sai bata eh assalamu alaikum ga wannan yana kira ba da Suleiman mun gode a ah, oke ba mu eh ai duk wani jahili da zai je gefe yayi su ringa kyale shi ba wai sai kun ban labari ba eh, ba sai kun ban labari ba eh, ba sai kun ban labari ba in jahili ya cika mai kare shehu nan zai zo ga number waya nasa eh, a nan ne za ku gane shin dabara yi wa jahilai ko kuma yana da gaskiya zan fata shi fa Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Akarama kallah. Ya gida ya gida. Akarama kwana biyu. Allah mun gora Allah wallahi. na'am ya kokari kuma wallahi alhamdulillah eh, malam wannan ba wanda zai iya fitowa a ya kalubalance ka kan wannan cikin su har shi koda shi Ibrahim ne zai da duniya ba zai iya kalubalantar ga kai ba wannan kenan na biyu kuma malam Ah, wayannan mutanen wato ba abin da ya rage musu yanzu sai dabaru wato dabarbarun da za su yi yadda za a yi mutane suke cikin gidan kar su fita da gudu bayan sun ji kamshi wato warin arnancin da ke cikin tafiyar nasu hmm. assalamu alaikum malam jina eh, eh muna jin ka yawara abinda yake da akwai shine na kalla eh, wai shi wannan yana martani wa shek kabiru gombe na ce masa namban waya kakan sa namban waya ba ka ma bude layi sai dai kawai sai a sa namban waya na da barazana saboda a yi coge wa mutane sai a kawo karatu ya kawo maganganun da ba su wuce minti 22 ba na tambaye shi zai to shin wane ne warware maganan cewa salatul fati tana daidai da kasaukan qur'ani dubu shida ba wanda ya taba warware wannan magana sannan ba wanda ya kawo wani magana da ya nuna cewa abinda aka rubuta shi wanda a fili yake kai tsaye la yahtaju ila ayi ta'wilin wane ne nuna cewa wannan magana mu ne ko wani malamin ahlus sunna ne ya taba rubuta shi a cikin littafinsu? su hmm. wannan kenan sannan yake cewa wai salatin ai sai na ali ne sai ya dauko tafsirin ibn kasir ya za a yi ka ce allahumma ya da marhuwati ta yi kama maka a hankali da allahumma salli ala na muhammad al-fati to duk dabara ne mala abin da ya rage musu kenan dabara na rike wawayen da suka rage a cikin tafiya wanda za a yi rike su a ringa ci gaba da musu wannan har a fitar da su daga da'irar musulunci Allah ya sauwake so mala Allah ya ci gaba da baku lada Allah ya daura ku akan wayannan mutanen idan masu rabon shirya ne Allah ya shiryar da su idan ba masu rabon shirya ba ne Allah ya da su akan duniya don Allah ya nuna cewa ba a kan da suke tafiya ba don kada mai halaka ya halaka wannan shine kawai malam abin da yake da akwai to Allah ya saka da alkhairi mun gode abun to ina ganin ni nan zan tsaya ina ganin na gama na gama abin da zan iya yi kamar yadda ne bayani sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na abubakar da na umar da ummu aiman sun tabbatar mana wahayi ya yanke an kulle kuma sun yi haka ne lokacin da manzon Allah ya bar duniya to yanzu in wani ya zo ya ce an masa wahayi dan Allah ba ya buɗe abin da aka kulle ba su sai na abubakar za mu gazgata wanda suka zauna da manzan Allah surukan manzan Allah suka yi rayuwa da manzan Allah suka ci abinci da manzan Allah suka zauna suka yi hira da manzan Allah suka koyi addini a gaban manzan Allah su za mu gazgata cewa wahayi ya yanke ko shi sayyidul bakari da ya ce an masa wahayi don Allah ya ce mala'ika ya zo masa don Allah wa za mu gazgata kaga mun gazgata sahabban manzan Allah su ne manzan Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul su muka yarda da su mun gazgata da su don haka an kulle ƙofar wahayi to in wani ya zo ya ce shi ya buɗe an masa to shi ne alfatihi ne ma ugulika ya yi sai dai in kuma ba wahayinsa aka yi ba sai ku fito ku yi bayani sai mu canza salon karatu an gane idan kuka ce ba wahayinsa aka yi ba to wani abu sai mu koma wannan fagen sai mu daga da ku amma in dai wahayinsa aka yi to ya buɗe abin da aka kulle eh, eh, ya buɗe shine alfatihi ne ma ugulika ga wani nan yana kira ta yi ko ɗan ɗariƙa ne ku tsaya in kiransa akwai 'yan ɗariƙa kuma da suke kira na ta ƙasa da Allah ina sa numban nan ne wa alaikum salam wa rahmatullah da wa muke magana na barka da an lafiya kana da matsalar network dan uwa Eh, kana da matsalar network to wannan abin da yake akwai kenan assalamu alaikum kana fa da matsalar network da Allah tunda kana da matsalar network ka dan yi haƙuri to wannan abin da yake faruwa kenan shi yasa a gurguje yan uwa ga wannan ɗin ginin masallaci na markazin tauhid ga account number nan a ƙasa wato har yanzu kamar yadda eh, muke yin magana haka muna da aiki wanda yake babba a gabanmu akwai ɗora dakin na masallaci sannan akwai sa fila ta nan ta tsakiya wacce kuka gani wanda abu ne wanda ke bukatar kuɗi da yawa shi yasa muna so abin da 'yan uwa suke tuturowa in aka tara shi ya taru sa'annan sai a zo a fara aiki saboda kada a fara aiki babu kuɗi to za ku ga aikin ba zai yiwu ba dole yasa gashi nan muna nunawa ne muna haskawa saboda mu zamanto silan tsira ga wa'insu silan samun lada ga wa'insu sa aiki ne na alkhairi duk wanda ya yi ba alkanawi zai wa ba ba malam kakisi zai wa ba ba malam bashir umar Argungu zai wa ba a'a allah zai wa kuma allah shi zai biya shi ɗakin allah ne ba wai gidana ba ne ba gidan malam kakisu ba ne ko kuma gidan malam bashir umar gida ne na allah ɗaki ne na allah shi yasa yan uwa ga account number na nan nake ta Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu Allah la ilaha illa anta nastaghfiruka